za mu tashi aya ta 278 a cikin suratul baqara na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله سبحانه وتعالى يكرا يما في إيماني kira abdullahi ɗan mas'udi yace duk sanda Allah ta'ala yace ya ku masu imani sai mu karkaɗe kunnuwan mu muji ko dai a sa mu wani abu mu yi wanda yinsa akwai alherin duniya da lahira ko kuma a hana mu wani abu mu hanu a cikin hanuwar akwai alherin duniya akwai alherin lahira Allah ta'ala ce ya ku masu imani ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzansa kuka yi imani da musulunci kuka yi imani da ranar lahira ittaqullaha to ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye kanku daga abin da zai jawo muku fushin Allah me zai kare ku daga abin da zai kawo muku fushin Allah shine ku kyautata alaƙarku da shi Allah subhanahu wa ta'ala kyautata alaƙarku da Allah subhanahu wa ta'ala tana cikin wasu saƙonni guda goma saƙonni biyar abin da zai inganta alaƙarka da Allah ya sa idan Allah kuma ya ba da umarni na biyar ɗin da za su biyo baya su maka sauƙin ɗauka na farko ana so ko wajibi ne ka fi son Allah fiye da komai fiye da kowa wannan soyayyar ta Allah ta cika zuciyar ka famfam yadda za ta sa ka yadda ka amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai wallazina amanu ashaddu hubban lillah sannan na biyu ka girmama Allah girmama wadda za ta kai ka koli kolin da za ka yadda wa kabbirhu takbira ka girmama Allah koli kolin girmama Allah duk abin da ya zo daga Allah ka girmama saƙonsa ka girmama manzanninsa ka girmama dokokinsa ka girmama labaransa ka girmama hukunce-hukuncensa duk abin da aka ce na Allah ne ya zama yana da girma a gurinka abu na uku ka sa kwaɗayinka duka da ƙwalamarka da marmarinka a cikin samun rahmar Allah ya zama rahmar Allah ita ce abin neman ka yarda Allah shine abin neman ka ba abin da kake so irin ka samu rahamar Allah ka samu jinkan Allah ka samu afuwar Allah ka samu tagomashi daga Allah ta'ala wannan shine abu na uku abu na hudu ka sanya tsoronka duka a cikin wato al'amarin da ya shafi Allah ya zama kana tsoron Allah kana kiyaye dokar Allah kana kiyaye duk abin da zai jawo maka fushin Allah ko azabar Allah ko Allah ya kika ko ya la'ance ka ko ya tsine ma ko ya kore ka ko ya saka ka a wuta ko ya raba ka da duk wani abu na jin daɗi to kana kiyaye wannan abu na biyar ka sanya ikhlasi abin duk da za ka yi ka yi shi saboda Allah duk abin da za ka yi komai kankantansa, komai girmansa ka yi shi saboda Allah kawai ya zama kana yi ne don Allah ya gani don Allah yaba don Allah karba don Allah yarda da kai wannan abubuwan guda biyar ganin girman Allah da soyayyar Allah da kwaɗayin rahamar Allah da tsoron azabar Allah da bautawa Allah shi kaɗai tare da ikhlasi waɗannan abubuwan guda biyar idan suka zauna a ranka suka mamaye zuciyarka suka mamaye gabanka suka mamaye bakinka suka zauna daram daƙam a cikin ranka to abubuwa biyar inda za su biyo ba sai su maka sauki su kuma abubuwa biyar inda za su biyo waɗannan abubuwan guda biyar shine imtisalul awamir da an ce a yi ba za ka ji nauyin yi ba sawa'un abin da aka saka a yi nan a fuska ce ta wajibi ko fuska ce ta mustahabbi don abin da za a saka ka yi baya fita daga ɗayan biyu ko a ce tilas ka yi shi ake kira wajibi kamar sallah ko kuma a ce an so ka yi in kai za ka samu lada mai yawa kamar wato a sallar wato shafi'i da wutiri ko sallar duha ko kuma sallar katal fajari da makamantansu waɗanda an so ka yi su in ka yi su kana da lada amma an baka yi ba ka tauye wa kanka lada amma baka da alhaki to sannan na biyu in cinabin nawahi nisantuwa daga abin da aka hana abin da aka hana kan nan baya fita daga ɗayan biyu ko dai a ce haramun ne ko kuma a ce makaruhi ne Abin da aka ce haramun ne shine wanda aka ja kunnan ka aka tsorata ka aka hana ka yi wanda kuma yake in ka yi din ka cancanci ukubar Allah in ya ga dama iyafe maka kamar zina kamar sata kamar caca kamar kwace kamar fashi da makamantansu shirka da makamantansu saboda haka sai kuma abin da wato ya shafi wato ashukur ala ni'amillah godiya akan ni'imomin Allah ni'imomin nan da Allah ya mana tun daga ni'imar kasancewar mu mutane da ni'imar kasancewar mu musulmi da ni'imar kasancewar mu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ni'imar lafiya da ni'imar gani da ni'imar hankali da ni'imar ilimi da ni'imar kwakwalwa da ni'imar yanci da ni'ima ga tanan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ba komai za ka yi masa ba so yake ka gode masa kawai ka ce Allah na gode wala ta aksar hom shakirin wa kalilun min ibadiyash shakur kaɗan ne Allah zai musu ce sun gode to wannan godiyar ka yi ta da bakinka ka ce wa Allah Allah na gode ka tashi abin da ya baka nan ka yi aiki da shi abin da zai jawo maka yardarsa ya kuma jawo maka soyayyarsa sannan kuma a zuciyarka ka kudire godiyar kuma ka aiwatar da abin da ya baka ta fuskar godiya wannan shine cikakkiyar godiya wacce aka yi ta da baki aka yi ta da zuciya kuma aka yi ta a aikace sannan aka aiwatar da ni'imar ko ta kuɗi ce ko ta mulki ce ko ta ilimi ce ko ta hikima ce ko ta basira ko ta ƙarfi ko wata dabara Allah ya baka kai amfani da shi cikin abin da zai jawo maka soyayya Allah da yardarsa sannan na hudu shine jarabawa in ta zo asabar alal masa'il hmm. idan Allah ya kawo maka jarabawa ka zo ka samu akasin abin da ka shirya ko ka tsara ko kake nufi ko ka nufata Allah ka maka jarabawa to ka karbi jarabawa na hannu biyu domin idan jarabawa Allah ta zo tana kasa mutane kashi hudu na farko shi ne wanda jarabawa za ta sa ya fushi saboda Allah bai ba shi lafiya ba ko bai bashi kuɗi ba ko kuma ya tara kuɗin sun ƙare ko ya gamu da wani hatsari sai ka ga yana fushi da Allah yana ga dan me Allah zai masa haka ya mutane ga sunan kowa yana cikin ni'ima ba mai ciwo sai shi ba mai larura sai shi yana ta kallon masu abin da shi ba shi da shi har ya kai shi a tasakkuf wanda ya fushi Allah zai fushi da shi na biyu akwai waɗanda kuma ni'ima take sa su su daure su cije su yi haƙuri haƙuri ai ɗaci akwai ɗaci in ka ji kalmar haƙuri to ɗaci daurewa akai ana jin raɗaɗin ana jin zojin ana jin zafin amma kuma imani da Allah ya sa an daure an cije wannan shi ake kira hakuri. na uku shine arrida wani idan jaraba ta zo masa ya yarda ya amince ya karɓa ya ma wuce haƙuri a'a shi ya ma yarda da cewa lalle wannan hukuncin da Allah ya a kansa shine daidai domin idan musifa ta sauka akan musulmi takan jawo masa ɗayan biyu ne ko ta zama dalilin kankare zunubansa ko kuma ta zama dalilin ɗaukaka darajarsa in ka ga bala'i ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce, babu wata musifa da ta samu musulmi ko da kaya itaka sai Allah ya ɗaukaka darajarsa sakamakon haka so da in kana da zunubi musifa ta same ka sai ta zama dalilin kankarar zunubin in ko ba ka da zunubi sai ta zama dalilin ɗaukaka darajarka za ka wannan su ne 'yan matakai uku su ne masu yarda sai ko masu godiya a'a akwai wanda Allah zai jarabce shi ya ce ya gode ya kare ya ce Allah na gode ya targade ya ce Allah na gode ai masa rasuwa ya ce Allah na gode da wannan jaraba da kai mu saboda yana ga hukuncin da Allah ya ai abin yarda ne da amincewa kuma Allah ta'ala duk abin da ya daidai ne so da haka yana ga cin da har zama halin da za a zartar da wani hukunci a kansa kuma ya karɓi hukuncin hannu biyu masha Allah wa masha Allahu, qadar qadarullah wa masha fa'al ya yadda ya amince da wannan to sai mataki na hudu shine matakin sako da zunubi shine matakin nadama idan mutum ya yi sako ko ya aikata ba daidai ba wannan dama kai ba ma'asumi ba ne daga kuskure ba ma'asumi ba ne kai daga ganganci ko daga zunubi amma abinda Allah ya sanwa lam yusirru ala ma fa'alu hmm. wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim wa يغفر الذنوب الا الله Allah يسروا على ما ala ma fa'alu wa hum Allah ta'ala ce mu'minan gaskiya sune wanda in shedan ya ja su suka aikata alfasha manya manyan zunubai duk har mu'minai suna fada ciki ba masumi bane mutum yan ya fada sabo zaka iya sabawa kaba'ira ko ka fada saga'ir to kana yin saban sai ka tuno girman Allah ka tuno rahamar Allah ka tuno azabar Allah ka tuno soyayyarka da Allah ka tuno girman da kake wa girmama da kake wa Allah wannan sai sa ka kai nadama akan wannan saban ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah yake wanda ya sako ya tuba waɗannan su ne suka cuci kansu kuma Allah yana son masu tuba ma don Allah ya sa maka waɗannan an baka umarni na mustahabi ko na wajibi ka tashi kayi gwargwadon ikonka an hana ka haramun ko makaruhi ka bari ko kuma an sa an baka ka gode an hana ka kayi haƙuri kayi laifi kai kayi nadama ka cika shuruɗin taubaci kayi sharaɗin tuba waɗannan abun biyar sukan maka sauƙin ɗauka ne gwargwadon nauyin ƙaunar da kake wa Allah gwargwadon nauyin girmama Allah da kake gwargwadon sa ranka da kwaɗayinka zuwa ga samun rahamar Allah gwargwadon tsoronka game da azabar Allah wacce Allah gaya maka la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiqu wasaqahu ahad ba wani mai azaba irin ta Allah babu wani mai dauri irin daurin Allah dauri na ƙarshe shine daurin Allah azaba ta ƙarshe tace azabar Allah ni'ima ta ƙarshe tace ni'imar Allah da abin da ke tsorata ka a duniya kwaɗayi da tsoro kwaɗayi da tsoro to Allah ta'ala shi yake da abin da za a yi kwaɗayi shine aljannarsa shi yake da abin da za a ji tsoro shine wutarsa babu azabar da ta kai wuta babu ni'ima da ta kai aljanna saboda haka kaga da aljanna a hannun Allah take ba a hannun wata kungiya take ko wata ɗariƙa ko wasu mutane ko wani gari ko ta kungiya ko ta kabila ba da aljanna a hannun wani yake ba za ka samu ba dan ta zai ka a saka ka amma da yake a hannun Allah take shi yasa duk muke sare a ba za mu sare ba mun san tana hannun mai abun mai abun ne da sa? aljanna ta Allah ce so muna sare da a hannun wani yake sai ya ce ai kai ka asawa ne yana jin haushin ka? ko baya son ka ko baka tare da shi ko baka sa? ko baka sa? ko baka jinsinsa ko baka sa? ko baka sa? ko baya son ka ko yana jin haushin ka? sai ce a cire list ɗinka a cire sunanka daga list to Allah ya sa ba hannun kowa take ba hannun Allah subhanahu wata'ala take shi yasa wanda yake ba da aljanna garanti shine manzon Allah duk wanda annabi ya nuna yake dan aljanna ne to ya samu stamfi amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu wanda zai ce maka kai dan aljanna ne sai dai ce ina sa maka ran kai ka shiga aljanna sa rai ne hmm. da fata amma tabbas a yanki a ce an tafi janna mai faɗan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ta'ala kira masu imani ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzansa kuka yi imani da musulunci kuka yi imani da lahira to ittaqullah ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah shine muka faɗa abin da zai ja maka kiyaye Allah din guda nawa guda goma ko biyar wanda zaka cusa tsakaninka da Allah biyar kuma abinda Allah zai maka abinda zaka yi wa Allah biyar shi kuma ya baka umarni biyar ya sa ka umarni ne ya hana ka umarni ne ya baka ka gode ka rasa ka yi haƙuri ka yi saƙo ka tuba sannan ka cika zuciyarka da san Allah ka cika zuciyarka da ganin girman Allah ka cika zuciyarka da kwaɗayin rahamar Allah ka cika zuciyarka da tsoron azabar Allah ka cika zuciyarka da ikhlasi komai dan Allah kake yi kuma ka idan mutum ma mutum shi ba a burge shi wani sai kai abin kirkin ma zai zage ka shi sa Allah ta'ala da ya kira masu imani sai kuma ya ce ku ji tsoron Allah ashe mai imani ana iya ce masa ya ji tsoron Allah in an ce ma ka ji tsoron Allah an gama ma wa'azi wa'azin karshe shine ittaqillaha haisu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah to wanda aka ce ji tsoron Allah an bashi babban wa'azi duk sauran wa'azi fassarar wannan ne sauran duk abin da za a gaya maka an ce ka ji tsoron Allah ma'ana an gama maka wa'azi sai ka ce me ake nufi da a ji tsoron Allah shine in ya sa ka kayi kayi in ya hana ka ka hannu in ya baka ka gode in ya jarabce ka kayi hakuri in ka yi ko komai girman sa ka tuba ka yi nadama ka ka sharaɗin tuba ba za ka sake ba shi kuma Allah ta'ala zai buɗe maka kofar rama Allah ta'ala ba da umarni na biyu wa zaru ku nisanci ku watsar ku bar ma baƙiya abin da ya ragowa ko yawanzu zu minar riba daga riba ku watsar da riba wato wannan shine kamar guraren nan shi sa sheku islam ke cewa babu wani sako a duniya bayan shirka da kafirci da Allah ya tsoratar da mutane kasu irin cin kuɗin ruwa ku duba tunda muka ɗauko shafin nan magana ake ta yi allazina yakuluna riba wa man lam yatu wa lahu ma salafa ana ta magana akan kuɗin ruwa sai Allah ya ce to kuma daina gaba ɗaya ku daina an ce banu saqif wata kabila ce wanda suke a lokacin da suka zo su musuluncin su ya zo ƙarshe karshe an fara magana akan kuɗin ruwa da haramcinsa. su kuma sun karɓa sun bayar sai suka ce za su musulunta amma da sharaɗi. duk kuɗin ruwan da suke bin mutane za a ba su su kuma wanda ake bin su ba za su bayar ba Allah ya ce to ina in dai ka riga ka karɓi musulunci ka karɓi sakon Allah batun ka ci gaba da mu'amala da kuɗin ruwa ma babu shi bisa Allah ta'ala ce ya ku masu imani ku faji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min riba ku kuma yi watsi daga abin da ya ragowa ku bar abin da ya ragowa ko abin da ya rage min riba daga riba in kuntum mu'minin Allah sake jaddadawa in dai ku nan gaskiya ne mu'minin gaskiya shine wanda imaninsa yake tunkuɗa shi ko wajen yi imaninsa yake tunkuɗa shi wajen bari mun ce sahabbai sun yi fice sun samu daraja ne da abu hudu duk abin da zaka fassara na sahabbai duk wata daraja da zaka ba kowane sahabi da kowane title da duk wani matsayi da kaga sahabi ya kai to a cikin abu hudu ne na farko a cikin imani na biyu a cikin ilimi na uku a cikin aiki da ilimin na hudu a cikin aikin da'awa na yada addinin Allah ko me zaka faɗa wata daraja da zaka faɗa kan kowane sahabi zaka ga ta faɗo ne a cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu in ka ce abubakar ya ba da dukiyarsa a wani babi za mu saka ta aiki cikin babin aiki kuma a cikin babin yada addinin Allah in ka ce sahabi ya ne ya kwana yana sallah a wani babu za mu saka shi a babin aiki da ilimi in ka ce saboda imaninsa duk abin da aka faɗa ya yarda sai mu ce yana babin imani in ka ce wato ainihin ya fita jihadi ya ba da ransa ko dukiyarsa sai mu ce yana cin aikin yaɗa addinin Allah da kare shi in ka ce ya kwana yana sallah ya kwana yana ibada ya yi kaza sai mu ce yana cikin babu aiki da ilimi to duk abin da za ka faɗa game da sahabbai darajojinsu suna komawa ne zuwa ga waɗannan tushen guda hudu shi yasa zaka ga Allah ta'ala cin alqur'ani waɗannan abubuwan hudu yake ta nanatawa ya ta nanata ya ayyuhal na amanu har sau 89 akwai littafi da aka yi da atur rahman ila ibadur rahman wani ma ya ware waɗannan ya ayyuhal lazina amanu yi littafi a kansu. iya ya ayyuhal lazina amanu ya yi littafi a kansu ya ce to waɗannan kira ne na Allah zuwa ga bayin Allah Allah ya kira su kira na musamman kowace aya ɗauke ta ya tafsirin ta ya haɗa tafsiran waɗannan ya ayyuhal na amanu da suke cikin Alƙur'ani. za ka ga imani ne wa amilu salihati ga aiki na ƙwarai. an yi magana aiki ne sai maganan ilimi wa Allah maka ma lam takun ta'alam wa kana fadlu alayka azim sai karatu to dama karatun ai suna gindin karatun suna inda karatun yake domin wanda ya zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya je karshen karatu ka je ƙarshen karatu wanda ya karatu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata ɗaya tak ko shekara ɗaya tak a ina za ka je kai wata jami'a akan ilimin addini ka kamo shi saboda karatu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya tsaya karatu ne in ya zauna karatu ne in ya magana karatu ne in ya shiru karatu ne in ya shiga gida karatu ne in ya shiga gida karatu yake bawa in ya fito karatu yake bawa maganarsa karatu ce aikinsa karatu ne sa karatu ne alayhi salatu wassalam shi da ake kira as-sunna al maganganunsa duka karatu ne as-sunna al ayyukansa duka karatu ne as-sunna at-taqririya dukkan abin da ya tabbatar bai hana ba karatu ne to da kan kaje nan kawai ka kalli manzo Allah kawai ka ta kallon ka ta diwan karatu yasa wani sahabi ya nemi takaddunsa ya nemi abin rubutu in manzo Allah ya zauna ya rubuta in ya tashi ya rubuta in ya yi murmushi ya rubuta in ya yi dariya ya rubuta in ya ba duk abin da manzo Allah yana rubuta suka ce kai komai fa rubuta kake yace eh ina ga manzo Allah ya Allah ya ce laqad kana lakum fi fi me ma'anan fi ciki cikin rayuwarsa cikin aikinsa cikin ibadarsa cikin mu'amalarsa cikin aƙidarsa cikin zamantakewarsa shigarsa fitarsa zamansa tashinsa bacci komai nasa rubuta da suka ce a tambaye shi tukunna abdullahi bin amr bin al-as mutumin nan da har rage masa ibada ake rage kai kana son kai a ƙara ma ibada shi rage masa ake karatun qur'anin da yake yayi yawa sai da manzo Allah yake rage sallar da yake tayi yawa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rage azumin da yake yayi yawa sai da manzo Allah ya ce rage kai saboda tsabar ibada amarya aka masa sabuwa fil amma tun ta shiga gidan bai zo ya ce mata ina kwana ba na'am sai da babansa a bin al-As babansa Amr bin al-As ya kawo ziyara ya ga to tunda an masa aure a je a ga wani irin zamantakewa ake yi ko amarya ko angon wa za a ba shawara sai je tare da amarya ce ya ango ta ce ai tun da na shigo angon nan da ce mun kala ba ango sai kira shi to kai ya kai haka ai wato ai sallah azumi sai kai shi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah na masa amarya amma in ta zo gurinsa da daddare yana sallah in ta zo da safe yana azumi da ya kuma gama wannan sai buɗe alqur'ani sai karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zo ya kake sallah ne ya faɗa annabi ce rage ta yawa ya kake azumi ya faɗa ce Kai irin na annabi Dawud mana ya kake yin karatun Qur'anin aka aka ce koma wata biyu yace ya koma wata ɗaya koma sati biyu koma sati ɗaya har aka zo kwana uku annabi ce to ka wuce kwana uku ana rage masa ya dinga sauka duk kwana uku kai ya wuce kwana uku to azumi fa shi ma kulle yake aka ce rage ko mayin yin kwaya kaza ko mayin kaza har aka zawo da shi azumin annabu dawud aka ce ba ba sama da azumin annabu dawud na nafila ya anan ita sallafa ya faɗa shi ma duk dare yake aka ci a rage kai baccin sulusi kai sulusi kai waye aka rarrage masa aka saita shi shine yake cewa ina ma na karbi shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani ta farko sai da ya tsufa yace na rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ibada nake mai yawa ba na son kuma daga baya in rage yanzu kuma na tsufa jikina ba zai iya ɗaukan dama lokacin akwai ƙuruciya akwai karfi akwai lafiya akwai kaza to yanzu ya tsufa yana son ya rage amma yace ba zai iya ragewa ba saboda ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yana yin mai yawa to yana son ya ci gaba har ya koma ga Allah rage masa ake yi to kun ga wannan shi za mu muku ko dai imani ko aiki ko ilimi ko aiki ko kuma yawon yada addinin Allah a nan suka yi fice su ba da kudinsu su ba da ransu su ba da lokacinsu a ji a ɗaukaka addinin Allah wasu anan suka rasa rayukansu wasu ka rasa hannayensu wasu kasa ida duka mafi yawan sahabbai za ga ƙarshe wasu sun makance wani ya rasa kafa wani ya rasa ido wani ma aka ce sara a jikinsa idan yara suka zo suna wasa suka zo da ɗan yatsansu shigewa yake cikin saran ba ma samu damar da za a ɗinke gurin ba ya bushe a dare in suka saka yan yatsunsu ciki a da bin awam shigewa suke yan yatsunsu suna cikin yankan da ya bushe saboda kare addinin Allah zuraka shi sa Allah yake kira masu imani ce musu to ga doka in kuntum mu'mini in kuna da imani doka za ta yi maka saukin karba hmm. dama me yake jawo Allah yake bada umarni muke sanya wajen yi rauni raunin imani ne sa Allah ce in kuntum mu'mini ba ka aka ga ya Lazina amanu kuma in kuntum mu'mini in ka kula farkon aya da karshen ta akwai balaga hmm. in kuntum mu'mini ya Lazina amanu in kuntum mu'minina ittaqullah in kuntum mu'minina wazaru ma baqiya minar riba hmm. ya ku masu imani in dai imanin naku tabbatacce ne na gaskiya ne wanda yake sa a karba ne a hana akwai imani mai rauni ai da ka da imanin amma yayi rauni wanda kana ganin dokar sai ka kidi Hannun sai ka yi kuma ga kana nan a musulminka amma imanin naka bai yi karfin da zai sa ka jure ba wato imani in ya kai ulaika humul mu'minuna haqqa malan aikin da imani yake akwai abin mamaki imani ne fa ya kai wani sahabi yayi bako bako fa yayi ba su taba haduwa ba musulunci ya su ba dangin iya ba dangin ba ba. Ya ce masa ka shigo gari an haɗa mu bakunta da kai to baka da mata ai ni na da mata biyu bari su leko ka zaɓi uwar gida ko amarya in sake ta ta idda ka aura kina ka taɓa jin wannan ba wajen masu imani ba kuma ya isa ba ya ce gidan ma za a raba ka ɗau ɓangaren ka ɗau ɓangare na shi kansa gidan nawa za a yi katanga biyu ka ɗau ɓangare ɗau ɓangare jari na ma za mu je a raba ka ɗau ni. shi kuma da yake ba ɗanci ma zaune ba ne sai ce Allah maka albarka cikin matanka ka saki kowa ka riƙe matanka ka riƙe gidanka ka riƙe dukiyarka ni ma ka yi kasuwa a nemi nawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cusa ma masu son su bayar su bayar sai kuma ya cusa ma masu su kuma karba hakuri da wadatar zuci da wadatar zuci ba mutane suna yan maula bane ina a basu a'a su so suke su ma kai su nemi nasu su ba su bayar imani ne kai an zo an jima wani rauni an kwantar da su dukansu an musu rauni sai suka buƙaci ruwa saboda ga raɗaɗin ciwo ga kuma ƙishirwar yaƙi da aka zo da ruwan na farko ana yunkurin a ɗago kansa a bashi sai ji na kusa da shi yana buƙatar ruwa sai ya rufe bakinsa ya nuna wancan ba ma zai iya magana ba saboda ciwo sai ya nuna na kusa da shi aka je kan na kusa da shi sai ma sai ya ji wani sai ya tuna wancan aka je kan na ƙarshe kafin a ɗago shi a bashi ruwan ya cika aka dawo kan na biyun shi ma ya cika aka dawo kan na uku ya cika wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa malam imani in ya ginu imani in ya tabbata yana baka mamaki aikin da ima masu imani suke yi sai ka dauka wannan abun kamar ma ko zai yi yanzu ba komai bane raunin imani ne da raunin aiki karatu ya zama na jayayya ya zama na musu ya zama na daru amma da da an gaya mutum kalma ɗaya sai je ta aiki iyayen mu ai ba karatu muka karatu ne kawai muke da shi mai amma su suke aiki da an gaya musu abu ko da ifi ne ko maudu'i ne inda an ce annabi ya faɗa ko aiki suke yi yanzu ko ga sahihin ma ba aiki sai jayayya da musu da garjama ta fi yawa da raddi da da raddi da makamantansu shi yasa Allah yake cewa in kuntum mu'mini in kuna da imani to ku nisanci kudin ruwa ku kuma ji tsoron Allah sai Allah ta'ala ya sai kuma Allah ta'ala ya faɗa abu na ƙarshe mai tsoratarwa akan kudin ruwa sai ce fa in lam tafa'alu duk da wannan wa'azin da karantarwar da jan hankalin da tsoratar da ku hatsarin ruwa fa in lam tafa'alu idan kuka ki ku bari kuka ki ku bari kuka ce mu kawai za mu ci gaba da kuɗin ruwan mu bankunan mu na ruwa da harkar mu ta ruwa za mu ci gaba to azalu to ku kwana da sani da harbin min Allah wa rasuli kun yi mara yaki da Allah da manzon ku kwana da sanin cewa ku mayakan Allah ne mayakan manzon Allah ne to yanzu kai Allah ya ce ka yi ɗamara za ku faɗa da shi ka yi ɗamara ai faɗan Allah na annabi ne na annabi na Allah ne amma me yasa Allah ya kawo kansa ya kawo annabi sallallahu alaihi ya nuna maka girman abin kana faɗa da Allah in kana karɓar kuɗi ruwa ko kana bayarwa kana faɗa da manzon Allah kana masoyin Allah ba za ka ci gaba da mu'amala da kuɗin ruwa ba kana ƙaunar manzon Allah ba za ka ci gaba da mu'amala da kuɗi ruwa ba in ko kace a'a ni ai ina da wata hikima ko na da dabara to kai shirin tsamarar yaki da Allah da manzon ka kwana da sani yasa sace fa'azanu hmm. ku sani ku kwana da sani, bi harbin min Allah ko bai ce bi harbin lahi ba sai ce bi harbin min Allah sai aka kawo shi harbin din a matsayin na kira saboda a ƙara firgita ka a ƙara tsorata ka a ƙara nuna maka hatsarin cewa idan ka yi tsamara yaƙi da Allah to kai ma ka san Allah dai ba zai yaku ba manzon Allah ba zai yaku ba amma me yasa aka faɗi cewa yaƙi kake da Allah kai mai cin kuɗin ruwa yaƙi kake da manzon Allah saboda a nuna maka hatsarin halin da kake ciki ko ka firgita ka daina shi yasa aka ce wannan kabilar da aka suka ce a ah, ina mu ina faɗa da Allah ina mu ina waye wane mutum hmm. <laughs> gani wane mutum faɗa da Allah wane mutum faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mun hanu mun daina mun ba za mu sake ba Allah kuma ta'ala ya ce wa in tubutu in kuka tuba nan fa in lam tafa'alu ku yi damarar yaƙi da Allah da manzansa wa in tubutum in kuma kun tuba ko kun dena to falakun ru'usu amwalikum sai a ba ku asalin kuɗin ku ka ba mutum bashi na miliyan ɗaya ka ɗora masa miliyan ɗaya da ɗari biyu to yanzu ka tuba me ya kamata ka yi sai dawo maka da miliyan ɗayan ka ɗari biyun sa mata sa ce ka so ka cuce shi ne ka falakun ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna ba za ku yi cuta ba ta hanyar karban kuɗin ruwa ko ba za a cuce ku ta hanyar cinye muku asalin kuɗin ku ka gani dama akwai asalin kuɗin ka da ka bayar akwai kuma ƙarin da kai to Allah ya ce ƙarin ka bawa shi wanda wa ƙarin dama kuɗinsa ne haramun ne kai masa ƙarin to tunda ka ji wa'azi ya ka ba shi miliyan ɗaya kun yi zai kawo maka miliyan ɗaya da ɗari biyu sai gashi a ƙofar gidanka yana sallama ya ce alhaji ba ka bani bashin miliyan ɗaya ba eh na baka ka ce mun zan karo ma ɗari biyu eh to ga miliyan ɗayanka ga ɗari biyunka ta Allah ta'ala ce to sai ka karɓi miliyan ɗayanka shi kuma ya koma da ɗari biyunsa la ta zulimuna ko ba za a cuce ku ba zai rike maka asalin kuɗin miliyan ɗayanka ba tunda taka ce wala tuzlamuna ku ko ba za ku zalunce su ta hanyar karɓar masa wannan wato ƙarin ba kenan wannan ƙarin bayani ne akan bayanin da muka yi na tuban kuɗin ruwa akan matakai guda nawa muka faɗa matakai uku matakin farko wanda kuɗin yana hannun jama'a sai ya ji wa'azi ya babba mutane bashi da ruwa kamar yadda annabi alaihi salatu sai ba mu labarin wani mutum wanda shi baya wani aikin kirki sai dai ba mutane kuɗi kawai yana ƙara musu kuɗi to da ya tashi sai ya ce ma waɗanda suke karɓo masa kuɗi a hannun jama'a ku tafi ku ce wa jama'a duk wanda nake bin sa bashi duk wanda akwai kuɗi na a hannunsa to ku ce na yafe masa aka ce ya yafa kuɗin gaba ɗaya ko ko ya yafe abin da za a karo masa kowanne a ciki dai ya yi daidai in ka yafa kuɗin gaba ɗaya wannan za mu zo kansa can gaba Allah ta'ala zai gaya mana wa in na zuwa usratin fa nazratun ila maisara idan mutum yana cikin kunci ka zo ka same shi kana bin sa bashi kuma yana cikin kunci yana cikin wahala ba zai iya biya ba to ka ce to yanzu wani lokaci kake so a ƙara ma ko zai ci a ani alajin ka ƙara min wata ɗaya ma ya isa wallahi insha Allah zan yi kokari kafin wata ɗaya ka san shi ma mai biyan bashi fa akwai mutumin da wallahi baya san biyan bashi suna nan da yawa za ka bashi bashin kai ka kyautata masa ya zo maka da larura ya mararece maka da Allah alaji wallahi bashi nake so wallahi a taimaka min wallahi ai a cikin larura sai ka bashi bashin ya je ya bukatar sa idan kuɗin suka fito shi kuma sai ya dinga jin ƙetar ya baka kuɗinka shi sa aka ce matsolan mai riƙon bashi ya halatta a kai shi kotu kotu ta matse shi ta fito ma da kuɗinka za mu ji waɗannan bayanan game da mutumin da aka yi masa tafaliti saboda basussuka da wannan aka riƙe hannunsa aka hana shi tasarrufi saboda ba su suka mutane ya ciwo da yawa akwai mai rigima komai ci yake ci bashin kaza ya aure ci bashin kaza ya sai mota ci bashin kaza ya canza waya komai nasa bashi ne shi ba abin da ya shafe shi wayan nan sai ka riƙe mai aratun da baka da hali shi fa baka da abu baka dora wa kanka musifa ba sai ka zauna lafiya idan Allah ya sa kai dan 33 ne ka tsaya ana ka jira lokacin da Allah ta'ala zai daga darajar ka har ka yi babban waya idan ka tafiya ƙasa ce ka gyara hanya ka ta tafiya ka ƙasa kana ƙara lafiya ranar da Allah ya kama keke sai kai amma mutum ya ga duk unguwa kowa da mashin sai je ciwo bashi mashin ya ga kowa ya aure sai ci bashi ya aure ya ga kowa yana da gida sai ci bashi ya gida ya kowa yana da laifan sai je ci bashi ya sai laifan ya ga kowa da ƙato waya sai je ci bashi ya tara wa kansa basussuka ka zo kuma abin da kake karɓa na albashi ko na sana'a ka baya isa kai ma baya isa ka balle ka iya biyan bashin mutane wasu bashin su na rigima ne wasu na larura ne wani bashin na dole ne ka zo bakin asibiti an shigar da matar ka lebo za ta haihu an ce lalle ana buƙatar kuɗi dubu ɗari ka duba a ka kaga dubu goma gare ka kana buƙatar cikon casa'in wannan bai ma isa ba tunda wannan iya haihuwa ne za a zo suna za a zo kaza kaza da wasu magunguna da za a siya ga wannan sai ka zo kace da Allah alaji a taimaka min da gaggawa dubu ɗari da hamsin nake so matata tana can za ta abin in da hali sai ya ce ta ungo in go bashi wani gani yake kuma bai kamata ka ba bashi ba kyauta ya kamata ka bashi to haka ake tunda dai aka ce wanda ya baka bashi sau ɗaya to kamar ya baka rabin kuɗin sadaka ne so da an san shi ma bashin taimako ne kace to shikenan ga dubu ɗari da hamsin ɗin ka je kai harka ka in ka samu ka bani to shine Allah ta'ala kuma sai inemi idan ba shi da shi a ga masa kafa idan ba shi da shi kwata-kwata ma Allah ya ce kai masa sadaka wa anta saddaqu khairul lakum hmm. Allah ya ce ya ce masa zaka zo ka ga sakamakon da zan baka sakamakon yafewar in ka ce ka yafe din nan to Allah shi ma sai ya yafe maka yanzu wancan da ce, a bincika duk waɗanda yake bi bashi idan ba su da hali ya yafe musu sai Allah ya ce ya ku bayi ya ku mala'ikuna ku shaida na yafe masa nima in shi har yana bawa na zai yafe mana ƙasa da shi ni na fi cancanta in yafe masa zira ka ji abin da ya min da laifuffukan nan a share su in ya zo ya shiga aljanna ka san ko ka shiga aljanna ai kenan magana ta kare tunda ba ta siyuwa ita aljanna ba ta siyuwa isa Allah ce dan wuta da ya san zai iya ba da komai na duniya akan a fanshe shi ya shiga aljanna kai ya shiga wuta da ya bayar ma bai san abin da ke sa na hatsari ba shi sa Allah ta'ala ya ja kunna mai ce kada ku yi zalunci kada a zalunce ku cikin waɗannan ayoyi akwai fa'idoji da za mu kalla waɗanda za su ƙara fito mana da ma'anan wannan aya na farko dai ko ayoyin nan guda biyu na farko kiran da Allah ta'ala ya muminai a cikin wannan jumla akwai fa'ida mai yawa ya ayyuhal na Aminu, akwai girmama Allah yana kiran sahabbai ya ku masu imani kenan akwai imani Allah yana tabbatar da sahabbai suna da imani shi yasa ake kiransu da lafazin ko da laƙabin ko da sifar imani don ya tabbatar mana suna da imani Allah ya da imanin shi yasa an tashi ta'arifin sahabi ake cewa me man laqiya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala islam nan ce ka faɗi waye sahabi ka ce man laqiya nabiyya ba man ra'a nabiyya man laqiya nabiyya saboda makafi ma akwai sahabbai makafi hmm. sai ake cewa man laqiya maimakon man ra'a wasu na cewa man ra'a nabiyya sai a ce a man nabiyya wanda suka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa arzikin gamuwa da manzon Allah gamu wannan akwai wanda ya gamu da manzon Allah shekara arba'in suna tare da annabi tun kafin zuwa musulunci har bayan musulunci akwai wanda haɗuwarsa da manzon Allah shekara ashirin ne wani ya zauna da manzon Allah shekara goma wani sha biyar wani biyar wani maso ɗaya ta ya ga manzon Allah a lokacin hajjatul wada wannan ganin ai ba ƙaramin arziki ba ne suna ke duba liman ra'ani duba liman ra'ani wa amana bi duba liman ra'a ra'ani wa amana bi duba liman ra'a man ra'ani wa amana bi hmm. wanzu hmm. Allah sallallahu alaihi wasallam yace madalla madalla madalla da mutumin da ya ganni kuma yana tare da imani ashe akwai wanda suka ganshi basu imani ba wannan basu amfana ba hmm. amma ka ga manzon Allah kuma ka yi imani da shi malam ka gama arziki sai ce to madalla da kuma wanda shi bai ganni ba amma ya ga wanda ya ganni shi ma arziki ne ka ga wanda ya ga manzon Allah kuma kana da imani da shi ka yi imani da manzon Allah sai ka ga kai baka ga manzon Allah ba amma wanda ya ga manzon Allah ka gan shi to shi ma arzikin ya jodu kai ma madalla da kai da ka ga wanda ya ga manzon Allah to sai aka yi dori na uku madalla kuma da wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arzikin ya tafi kan wanda shi bai ga manzon Allah ba bai ga wanda ya ga manzon Allah ba sallallahu amma ya ga wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma manzon Allah ce arziki ne yace akwai lokacin da za a fita yaki hadisin muslim yace sai a ce a cikin kunan akwai wanda ya ga manzon Allah kafin a fara yakin sai a tambaya akwai wanda ya ga manzon Allah mutum ya daga ne ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba ku nasara saboda a cikin su akwai wanda ya ga manzon Allah na cin sahihu muslim sai a zo wani yakin kuma sai a ce to jama'a mun san dai duk wanda suka ga manzon Allah sun kare akwai wanda ya ga wanda ya ga manzon Allah in an samu mutum ɗaya ana dudduba ce a ni kam na ga wanda ya ga manzon Allah sai a ce to saboda shi sai a bada nasara haka za a ci tafiya hasso uku yana na cin sahihu muslim da ga wannan yana nuna mana cewa wato ashe ba karamin daraba da bace mutum ya samu imani har Allah ya kira shi da lafazin imani kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nabi kalmar ittaqullah kalmar ittaqullah dama mun ce shine karshen wa'azi in aka ce maka ka ji tsoron Allah an gama maka wa'azi ana nufin ka riki wuqaya ka nemi kariya daga azabar Allah ta hanyar yin abin da ya saka da nisantar abin da ya hana ka sannan abu na uku shine wazaru ma baqiya minar riba ku bar abin da ya wanzu ko ya ragowa daga riba kada ku ci gaba da mu'amala da kuɗin ruwa sai Allah ta'ala ce in kuntum mu'minin wannan yana cin abin da ake kira al-ijra al-ijra an cuda ka in dai kana da imani kamar an zabura ka an cuna ka an fusa in dai kana da imani ka kai to kaga imanin ka zai hana ka kenan kai inda akwai shi mai kwari wannan kwadaitarwa ne akan wato bin umarnin Allah wayan kun kun kasance mu'minan gaskiya to ku bar abin da ya raguwa na kudin ruwa haka wannan jumla ita ce ake kiranta al akwai wato wal isara hmm. an zaburar da kai an kwadaitar da kai an karfafa maka gwiwa don ka bi umarnin da aka saka na nisantar wani. sannan kuma qur'ani ya kai matuƙa wajen balaga da cikar balaga kuma a ce zaka ga magana an yi ta a cikinta akwai hikimomi akwai balaga akwai kaiwa matuƙa yanzu wannan jimlolin guda hudu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani sai kuma aka ce in kuntum mu'minin ya ku masu imani in dai imanin naku akwai shi to ita kulla wa zaru ma baqiya min riba hmm. to wannan imanin naku zai zaburar da ku ku ji tsoron Allah kuma imanin zai zaburar da ku ba za ku ci kudin ruwa ba abin da yasa Allah ta'ala yake ta nana ta mana hatsarin kudin ruwa Allah ta'ala yana son ya san dan adam da mugun san kuɗi hmm. kuma duk laifin da ake samun kuɗi yana da jawhalar wa'azi duk wanda kaga yana yawan jin wa'azi kuma yana aiki da shi to ba a samun kuɗi a irin sabansa amma irin saban da ake samun kuɗi sai ka daɗe kana nana ta mutum sai ce to wai in na bari to ta da zan samu kuɗi shi gani yake kamar in ya bar saban da ake samun kuɗi ta hanyar saban to kuma ba zai ƙara samun kuɗi ba sa yaƙi da saban da yake kawo kuɗi yana da wahala sai mai imanin gaske ga kuɗi yana kallo amma kuɗin Allah bai yarda da su ba ya basu ya kau da kai akara makalla na'am wani zai ce zai karɓa ya isa gifari yana ganin saban ne amma sai ya rufe ido ya ce in ya karba ya istighfari ko shaidan ya zo mar da fassara ka raba kai aikin alheri a ciki haka wannan tana nuna mana wannan sannan wannan aya tana nuna mana al'amari mai mahimmanci a ciki shine wato wajabcin takawa wanda kuma wannan wasiya ce da Allah ta'ala ya yi ta a cikin suratul nisa aya ta 131 wal qad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ta'ala ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba littafi da suka gabace ku da ku shine ku ji tsoron Allah sannan kuma wajabcin watsi da kuɗin ruwa ko da an kulla ciniki a kai a warware Allah ta'ala ce a warware a koma kan asalin abin da ya kamata sannan kuma wannan ya nuna baya halatta a zartar da duk wani kullin ciniki ko kasuwanci ko sana'a a musulunci wanda a cikinta akwai kuɗin ruwa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribar jahiliya duk na watsar da ita an toke ta kuma ribar da zan fara shine ribar Abbas kaga Abbas ya ban bada kuɗi da bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karba asalin kuɗin sa kada ya cuci kada a bashi kuɗin ruwa sannan kuma wannan ya nuna mana haramcin karbar wato kuɗaɗen da ake kiran su fa'ida na banki ko kuma da nake ya interest ko makamantansu waɗanda suke jawo irin wannan mun ce an riga an baka to ga yadda zaka yi da su in ko baka karɓa ba to ga matakin da ya kamata ka ɗauka sannan kuma annan yana nuna mana mahimmancin imani da kullum masu imani su ake ba doka su ake jaddada musu doka kuma su suke karɓar doka kuma su ne doka take musu ainihin wato tasiri kuma su ne waɗanda yin Allah ya ce a yi suke tashi su yi da daɗin rai in an ce a bari kuma suke bari da daɗin rai sannan kuma an nuna mana cewa fa in lam tafa'alu in ku hannu ba to ku yi ɗamarar yaƙi da Allah kwana da sanin yaƙi kuke da Allah yaƙi zai zo muku daga Allah da manzansa kalman yaƙi ana akwai tsoratarwa cewa ainihin yaƙi da Allah ba abu ne mai sauƙi ba wanda ya ci gaba da cin kuɗin ruwa to ainihin wato kamar yana yaƙi ne da Allah yana yaƙi da manzansa kuma mun faɗa a baya cewa akwai hadisi da Ibn Majah ya rawaito wanda ke ƙara tsoratar da mu akan wato kuɗin ruwa shekul Isra ya ce innahu ja'a fil wa'idi ala riba malam lam ya'ti ala zambin duna shirk yake cewa hakika abin da ya zo na narko game da riba to ba bai zo akan wani abu in ba shirka ba to da haka wani hadisi ya zo da hanyoyi daban-daban cewa riba tana da kofofi saba'in da uku mafi kankanta ko mafi sauki daga ciki shine mutum wato ya jema mahaifiyarsa wanda wannan yana nuna hatsarin kudin ruwa kuma yana nuna hatsarinsa da haka kuma ya ba ga duk wanda ya ji wa'azi ya ji karantarwa yau ya ji wannan saƙon? ko jiya ya ji ko a wajen wani tafsiri ko a wajen karantarwa ya ji daga yau cewa kuɗin ruwa ba kyau to kawai ya hannu in tubutu wa in tubutu falakun ru'usu amwalikum dama kuɗinka na nan na asali wannan ƙarin da kai ne Allah baya so to da sai ka je karɓi kuɗinka. alamar tuba din shine ka dena wa shuruɗu tawbati dama alama fata dama sharaɗin tuba guda hudu ne idan abin da ke ka aikata din na farko ka yi nadama me yasa ma nayi kudin ruwan nan me yasa na ci kudin ruwa me yasa na ci amali da kudin ruwa kai nadamar abin da ya wuce a baya sana wannan ya ci sai ka kuji duniya Allah ya ila zambi fi ma baki alai min umri yanzu kuma yake ce to na dena yanzu ka dena ka dena ko to shikenan sai kuma ka kai watsi da shi sannan kuma wani ya ala uda ila zambi fi ma baki al umri wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'ati yanzu ka daina kaka ce sai an ƙara wannan business din dama tuba ana son ya hada jiya da yau da gobe ɗazu da yanzu da in an jima na jiya wanda ya wuce me za a yi masa tun da riga an yi nadama na yau kuma me ya kamata a yi a bashi na gobe kuma a ɗamara ba za a yi shi ba shi na ɗazu da yanzu da in an jima jiya da yau da gobe sai tuba ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku wanda ya wuce kaka zo kana ka mun yi sha'anin mu a baya kana faɗa da jin daɗi da farin ciki kayi sabo to kamata in ka tuno ka zudda hawaye in kayi sabo a baya ba zuwa za yi majalisa ana kwance lallabarukan sabo ana bayarwa, ana murna ana dariya kai mutum ne na an ba taɓa kai an bai tsiya ana ta tafi ana tafawa abinda aka yi mummuna kana faɗa Allah yana maka sutura idan kai saɓo ba a kama ka ba ka tuba tsakaninka da Allah ka kasaki amma yana daga cikin wato mummunan saɓo kuma ka yi saɓon da ba wanda ya gani kuma ka zo majalisa kana faɗa hmm. da Allah yana so sai a kama ka lokacin da kake yi hmm. amma tun da Allah bai sa an kama ka ba har kai ka gama lafiya baka mutu ba kana tsakayi dan sabo shi matsalar uku ne na farko za iya kama ka kana yi kaga abu yayi muni ko kuma kana tsakayi ka mutu mutum ya sha mutuwa fa da kwalbar giya fa ya ya kwankwada yana jira waccan ta wuce ya kwankwadi ta biyu sai ya mutu a zuwa tare da shi da kwalbar yana jike sharkar da ita an sha samun mutum fa yana tsakar zina fa sai ya mutu suna tare da matar ko su su mutu su ko shi ya mutu ya makale a ji. ya mutu gashi kowa ya gani don Allah ya ga dama sai ka mutu kana tsakar saban ko kuma a zo a kama ka kana saban ko kuma ka ɗauko wani bala'in ciwo ko wata musifa a lokacin saɓan kaga duk waɗannan Allah kare ka kai ka gama ba kama ka ba baka mutu kana yi ba to me kamata kawa Allah sai kai nadama akan abin da kai a baya sai kai damara ba za ka sake ba yanzu ka daina gobe ba za ka yi ba wanda ya wuce kuma kayi nadama to shi sa Allah ce in tubutu in kun tuba ashe kenan tuba shine matakin farko na barin saɓo. falaku ru'usu amwalikum Allah ya ce asalin dukiyarku jarin naku kudin da kuka bayar na asali wannan naku ne ba mai ci muku kuɗin ku Allah ya ce ba za a taba ma kuɗin ka ba miliyan ɗari ka baya a dawo maka da miliyan ɗarinka. ka kaga kenan kana son riba sai dai kai mudaraba mudaraba shine ka bada kuɗi wani ya juya ku juya an samu riba a raba la tazlimuna wa la tuzlamun kai wannan kalma da daɗi take ba ku cuta ba a cuce ku ba ba cuta ba cutarwa hmm. wannan abu da daɗi yake hmm. Allah ce kakka cuta ka a cuce ka la darara wa la dirara hmm. man darra darra Allah bi wa man shaqqa shaqqa Allah alai kaga rufe wannan aya Allah ya nuna mana ashe so yake hana zalunci so yake hana cuta so yake tabbatar da adalci tsakanin jama'a ai ajilu ai ihsanu a daina yin zulma a cikin kasuwanci to nan zamu mu tsaya abinda muka faɗa da Allah ya ba mu lada da muka kuskure ko taban harshe muna roƙon Allah da afuwarsa ya yafe mana malam kaya aka saya a wurina sai kuma aka dawo min da shi wai in ba su kuɗinsu sai na ce ba zai mayar musu ba sai dai in su canza da wani kayan sai suka ce to Allah ya isa sun bar wa Allah to malam me hukuncin kuɗin nasa da suka bari kasuwanci da zaɓi kasuwanci da gwaji ya halatta a sa khiyar amma sai an sa shi a wajen cinikin zan siya in je in gwada idan ya yi ba zan dawo ba ko zan siya in je in duba ingancinsa da aka ce bai da inganci zan dawo kaga waɗannan duk mutum ya sai ka bashi kuɗinsa ko ka canza masa wani amma ka sai abu babu wata matsala ta lalacewa babu matsala ta an daki hancinka babu matsala ta an baka mara kyau babu matsala ta an maka tsada da yawa komai ya yi daidai haka kawai ka da ka ce a baka kuɗin ka ba a yin wannan a musulunci amma mutum zai iya yin hakan shi in an biyo shi ta hanyar lallama misali mutum ya siyi wannan kofin a gurinka dubu biyar sai koma gida kuma ya gama tasa ta haihu an fi bukatar duniya sai ce da Allah na dawo abin nan da na siya dubu biyar wallahi kuma kuɗin ba shi ne nake so da Allah ka kawo min da shi ake kira ikala hmm. a babin kasuwanci da Allah a ware cinikin nan sai ka karbi kayanka ka bani kuɗi na to Allah ta'ala yana son ka yi haka Wanzu Allah ya kwaɗaitar da in mutum ya yi nadama kan siyan abu ya so yana buƙatar kuɗinsa ka bashi kuɗinsa ka karba sai ga Allah ka maka mai siye kuma ta hanyar amma ka wata kila ka je ka yi amfani da shi ko ka je ka ga wani guri da arha fiye da nan ko ka je ka dawo da shi ka ce a baka kuɗin ka wannan kai ma baka yi gaskiya ba da ta lallama ce ko ta lallama wannan kana iya yi shi yasa kaga wasu kasashen da wasu kamfanin suka sai su rubuta in ka fita da shi daga nan ba dawa da shi ba za a dama da kuɗinka ba wasu ce ba za a dama da kuɗinka ba sai da canza maka wani ko kace wani abu wani kuma su ce in ka fita da shi daga nan duk abin da za ka yi ka duba a nan wasu kan ba kuma da garanti ma hannun shekara na ga abin da ake rubuta garantin shekara biyar a ce ka je ka yi aiki da shi shekara biyar idan wata matsala ta faru a tsawon shekara biyar dinnan wanda ba kai kai da ganganci ba ka dawo a canza maka wani to kaga ashe ciniki kala kala ne hmm. akwai ciniki da sharadi akwai ciniki da zaman akwai ciniki da garanti akwai ciniki da kai ka sa sharadin to zan je dama abin nan zan siya ne in je duba ko kuma aka baka kalar da ba shi bane ka iya dawa da shi hmm. ka ce baka mara kyau ko ya baka ba kalar da kake so ba ko bayan ka sharɗanta masa din akwai sharaɗi waɗannan abubuwan suna gyaruwa amma ka kawai kawai ka sai abu ka dawo da shi gaskiya in ya karɓa ya mayan maka da kuɗin ka kyautata maka yi idan ya ƙi to ba za ka kuma yi masa Allah isa ba tun da an riga an ƙulla ciniki wannan ciniki ba ƙaramin aiki ba ne an riga an ƙulla shi ba zai ce bare wata mutum zai siya ya nadama wata ran ko mutum zai siya ya nadama ba ba samu mutum ya siyar sai daga baya ta nadama me yasa ya siyar to wannan in ka da masa da kuɗin sa ka karba ka kyauta samu wata ran kuma zaka siya kai nadama me yasa ka siya don akwai nadama a wajen mai siya ko mai siyawa aka zo aka gyara wannan abu ne mai kyau mu'amala ce mai kyau musulunci ya kira ta da mu'amala mai kyau kuma ya kwadaitar da ayita shi ake kira iqala wanda ya warware wa musulmi cikin da ya nema a kwarin Allah shi ma zai warware masa damuwarsa malam yaya matsayin alluran da ake yi wa mara lafiya don ya samu bacci saboda aiki da za a yi masa amma ba na babban tiyata ba ga mai azumi to ai mai azumin da bai da lafiya ai sai a ji azumi ma ko in ji rashin lafiya zai kai a maka tiyata to ina magana kai azumi ba Allah ya ce fa kana minkum maridan da haka ashe ka ka sauke azumin ka je a ma tiyata ka lafiya lau bayan sallah karama shi yafi sauki in har abu zai kai ga yin tiyata ai yayi muni ko yayi girma ko da haka ka aje azumin ma nan har za a tiyata ko a bari tiyata a yin an sha ruwa a daga daya ko a daga azumin ko a daga tiyata amma haɗa azumi da tiyata a zo ana fatawa akan kai a mutum tiyata yana azumi kaga sai aje azumin dan a yi ma tiyatar in kuma tiyatar lalle a wannan lokacin ake bukatar ta sai ka aje azumin ko da ka ɗauko azumin aka ce za a yi maka tiyata za a baka magani za a yi maka kaza ai Allah ya ambace ka alqur'ani ya ce fa man kana minkum haso biya maimaita ba maridan wanda bai da lafiya to baka da lafiya an ga wani ma dan ya samu irin karkare din nan ko sai a ganshi yana cin abinci sai lafiya yake to wannan din wasa ne <laughs> akwai zafi akwai radadi so da aka ciwo a jikinka ne kake ganin sa a jikin wani kake ganin sa da sauki wani ciwon wani yana da juriya ciwon da kai zaka jure wani ba zai jure ba wanda kake ganin mutum kai da Allah dan wannan ciwon ai ba jikinka yake ba yasa ka kira shi da wani jikinsa akwai jin zafi da yawa ko wuta ne babu zai ga yafi kowa gumi da za ka yi hukunci da jikinka ka yi hukunci dan kai ka daure wani ciwon wani ba zai daure ba so da haka tunda Allah ya bada kofa kuma ya faɗi sauki to abu saukin malam mai tambaya yana cewa an yi masa daurin karaya sai janaba ya same shi ko ba zai iya tashi don wanka ba ta ya zai ai an maka sauki aka rama kalla wanda ya samu karaya ko ya samu rauni kuma ya zo cewa likita yake ba za a sa ruwa ba ko ba zai iya tashi ba sai ya taimama ko sai ya taimama tun nan kace za ka yi wanka abin cabewa zai kuma dama an ce abin da suke sa a nisanci ruwa an gaya mana cikin iziya abu hudu ne ko na farko dusu su yanzu a cikin kalau in ka sa ruwan jikinka yanzu yanzu da ka kamu da zazzabi ko ciwo aka ce dakata au ta Akuru bur'ihi ko kuma kana da ciwon in ka sa ruwa zai kawo jinkirin warkewa maimakon kamar ki a sati ɗayan kana sa ruwa sai ka koma sati uku au ne na yana uku ziyaratu mardi ciwon ne zai karu idan ka sa ruwa ciwon ne zai karu to saboda karuwar ciwo ko jinkirin warkewarsa ko faruwarsa kun ga can faruwarsa babu ciwon ruwan ne zai farar da shi nan kuma akwai ciwon ƙara shi zai nan kuma me jinkirin warkewa zai kawo to da waɗannan hali uku sai aka ce ka aje ruwan ka yi me kai taimama in kuma duk jikinka zai iya ɗaukar ruwa iya gurin ciwon ne ba zai ɗauka ba sai malamai suka ce sai ka naɗa gurin da da leda sai kai wanka gaba ɗaya wannan kafar ko hannun da ya kare shi kuma ka zo sai kai shafa a kansa shine almasau alal jazira shafa akan dorin karaya shi ma kala kala ne akwai na filasta akwai na kaza akwai na kaza sai kai wannan ita fa shari'an nan sauki gare ta akara wa kanka wannan littattafan ka koma za ka komai an kawo maka mafita in ka karye ga yadda za ka in ka ji rauni ga yadda za ka yi idan ruwa da tsananin sanyi ga yadda za ka yi idan ruwan ma na siyarwa ne yi tsada ga yadda za ka ko kana tsoro a wajen ruwa akwai barayi ko yan bashi ko dabbobi masu cizo ga yadda za ka yi wannan tsoro a kan kanka ko ruwan ya yi tsada ko kuma tafiya kake yi ruwan idan ka shanye ko kai alwala da shi za ka rashin nasa sai ka rike ruwanka gashi a hannunka ana ganin ruwa amma kuma kana taimama saboda ruwan na sha ne ba na in kana alwala da shi ko kai wanka da shi za ka rasa wanda za ka sha ko ga ruwan amma ya yi tsada wajen mafita fa hamsin malamai suka kawo mana akan wannan babu da haka abin da sauki ma ja'ala alaikum fid min haraj wanda ce ga dubu hamsin da biyu daga wani bawan Allah ya turo ta TikTok a yau ‘yan uwa da ke ƙasashen larabawa addu'a suna cikin tashin hankali Allah kawo ƙarshen yakin ya kuma kare su wata mareniya kuma budurwa mai suna halima ta ba da fili hamsin bai hamsin wakafi ga iyayenta Allah ji kanta ya kuma Allah ji kansu ya kuma ba ta miji na gari a'a kai kika ba da fili hamsin bai hamsin kuma ba ki da miji a wannan ya kamata a samu mata miji inda wacce za ta iya ɗaukan fili hamsin bai hamsin ba za a ina filin yake ba amma ta baya ta ce ita so take kar a addu'a wa iyayenta sannan kuma a mata addu'a Allah ba ta miji ya nuna mutune arziki ce na farko har za ta iya ɗaukar dukiya irin wannan ta bayar don awa iyayenta addu'a kuma don ta samu miji na gari wannan da gaske take miji na garin take so saboda haka in ka shirya ka samu shugaba kuma shugaban za mu kai da kansa ba matsala ka shirya ka samu shugaba ke ma ki samu shugaba a tattauna dubu ɗari biyar daga dr muhammad jawa ko jawa daga ƙasar oman to muna godiya dr muhammad jawa daga ƙasar oman ya aiko da dubu ɗari biyar a saka asusun marayu allah ya sa kama da alheri dubu goma daga Aisha aishatu babaji duk shekara sai ta turo tun da aka fara batun dubu ɗaya ɗin nan ita kuma duk shekara sai ta aiko dubu goma kun san na taɓa gaba zai shekara na yanzu an yi ashirin da kai ashirin ba ko zai shekara sha biyar ko zai kai shekara sha biyar na gabatar da wani asusu na dubu ɗaya na ce sunana ne a farko za mu dinga ba da dubu ɗaya kowa ya ba da dubu ɗaya mutum dubu ɗaya kacal za su iya rike mana gidan marayu da miliyan ɗaya duk wata lokacin ma abu waya ba su da tsada data ba tsada ce dubu ɗaya sai ka kashe ta ma a wajen siyan gig ko abin da ya kama da to kuma a lokacin an samu mutane da yawa wani yana ba da ɗayan wani ya ba biyu wani ya bada goma wani ma talatin aka gaya mun yanzu tunda aka fara akwai mai bada talatin shi kuma daga wannan dubu ɗin shi yake bada talatin wani ya bada goma ko baya fashi wani ma suka manta an azumi ya zo sai su turo dubu goma sha biyu na shekara to wannan abin da kake gani idan Allah ya karɓa sai kai ta ganin ci gaba a rayuwarka saboda a wannan ɗin za a sai musu magani a sai musu abinci a biya ma'aikatansu a yi musu kaza waɗannan yaran da gashi ne dai kuna garin su yanzu har sun tafi university wasu duk ilimin da suka yi da auren da suka yi da da irin darajar da suka yi da matsayin da suka yi duk waɗanda suka bada gudunmawar nan suna cikin waɗanda suka assasa gidan marayun nan na dama shine gidan marayu na ɗaya ina jin ma arewacin Najeriya da aka fara assasawa mai zaman kansa wanda ba na gwamnati ba ba na wani hamshakin mai kuɗi ba mu ɗin nan da dubu ɗaya da dubu biyu wani ya bada gida wani ya bada shago wani ya bada fili mutane sun nuna bajinta wajen kafa gurin nan Haɗin inda muka yi gidan wani ne ya ɗauki filin ya bayar wani ya bada fili a can wani ya bada gida a can wata ta bada gida a can wani ya bada gida a can waɗannan duk su ne ake ta wannan aikin da su har aka kawo yanzu kun ga a ah, na har yanzu akwai masu bada fili da masu bada gida da sauransu eh eh haji ba akwai wanda shi yana bayawa ma akwai bashi da ake bansa. yana bayawa bai daɗe ba Allah ya karɓar ku saba da aikin kirki ku saba da aikin alheri za ka ci ba ka da sabo da aikin alheri tun kafin mutum da zo inda za mu gashi din nan to akwai alheri a ciki dubu biyar a yi wa na addu'a za a mata sajari ba ta da lafiya to Allah ba ta lafiya Allah sa kuma a cikin nasara eh, sai ɗari biyar ina neman aure Allah ba ni ta gari kai mai neman aure ka aiko ɗari biyar kuma watakila ɗari biyar ɗin nan na safa ma gwajin watakila dubu ɗaya gare shi ya ba da ɗari biyar a ciki a masa addu'a Allah ba shi ta gari a to ga mai neman ta gari ga mai neman na gari alhamdulillah ke da kika ba da fili ai miki addu'a Allah ya baki miji nagari. ga wani ya aiko ɗari biyar a saka asusun marayu a ai masa addu'a shi kuma Allah ya bashi mace ta gari da ka kai ka zo ka samu shugaba ke ma ki zo ki samu shugaba a tura ku wajen alkali ya yi muku sikirinin in kun cancanta kun dace a sun azumin na ya wuce ma a ɗaura mu ma za mu shigo cikin daura aure inda za a yi ko ko ba ku ba da gudunmawa ba za mu ba da gudunmawa insha Allah inda kun daidaita kun gamsu kuna son juna ba matsala an daidaita alkaliya ba ku screening to sai mu zo kawai mu daura muku aure a wuce gurin kai kana ta ta neman ta gari ke kina ta neman na gari ga ta gari ga na gari ɗari biyar abin addu'a auren ‘yata yana rawa Allah tabbatar da shi to muna roƙon Allah ya zaunar da wannan aure wataran shi mai auren ne wato akwai auren talaka da talaka ya kamata a dinga yi a daina auren ƙarya ka zo neman aure kai talaka ne wacce ka zo neman ta talaka to me na ɓoye-ɓoye me za ku iya me zan iya amma ka je ka ciwo bashi su ciwo bashi su ma ɗaki ka ciwo bashi ka yi lefe ka ciwo bashi ka me wace waye ce jama'a ni talaka ne kufa mu ma talaka ne to a yi na talaka da talaka talaka da talaka shikenan an huta amma kai talaka ka tafi gidan masu kuɗi ka ce ai ma addu'a ka tafi gidan talaka yan uwarka an fi samun sauki amma wasu talakan sai a ce wai duk da talaucin ba ana ciki an fi san da ke ake samun na ci maimakon a ce kawo abin da ya sawaka a maka abin da ya sawaka katifa ce kaita ma ce kaita sai ne dan an daura da ita da ma sai ne wanda zai magana yi a hada mu da shi duk dangin da za su ce me yasa aka yi aure da katifa ko a hada mu da su mu ba su amsa abin da za a ce din nan sai mun cire shi daga rayuwar mu ai an ce za a ce za a ce an gaza za a ce ya gaza to a faɗa sai me masu surutun fa ba abin da za su bayar yanzu saboda ƙarya fa wani zai je aro ma ake kayan wasu lokutan ita akwatin wannan da aka ci kota da kayan lefe duk zuwa aka yi shago aka karɓi a tamfofin aka saka in an je an nuna a dawo da su a nuna dangi an cika akwati biyu uku hudu amma kuma tasa a ciki ta gaskiya kwaya biyu ce ko kuma uba ya je ya aro ya karɓo hayar gado da katifa da kayan ɗaki da kujeru a zo a sa bayan an yi aure da wata ɗaya sai a kwashe malam ku dawo wa kanku gaskiya ku gaya wa junanku gaskiya Ba ka da hali kanka takura kanka ka je ka ci bashin mai gado ka ci bashin katifa ka ci bashin kayan kicin wai sa ka kai ka je ka ci bashin lefe wai sa ka cin da dai ka yadda za ka auri talaka ta yadda ta aure ka abin da ya sauwaka sai a dinga yi a haɗu a dinga yi tare tana dan aikin ta kana dan aikin sai ku haɗa ku dinga cefane kafin Allah ya hore kuma mafi yawan an yi auren na talaka da talaka sai ka gaba a daɗewa daga Allah ya musu arziki amma an aka yi ƙarya yanzu wannan biyan kuɗin bashin da aka ci shi zai sa auren ma ya tsotsa rawa wani kuma ɗin shi rawan da ya kawo rawan abin da zai tara ne ba su taru ba sai a yi ta ɗagawa a yi ta ɗagawa akwai wanda ya zo ofis na ya ce min so shida ana ɗaga auren yasa ya karɓi kuɗinsu ya cinye kuma shi yanzu bai samu wanda zai kaya ba sai a zo ya ce ya ɗaga suka ce to gaskiya tun da ɗaga nan ta isa ka mu a bamu kuɗin mu kuma ya cinye kuɗin ya karɓi kuɗin ya yi kefa ne kuɗaɗensu na dukiya aure da wadi ya karɓa ya kashe kuma shi yana jira ya samu wanda zai zai kayan ɗaki bai samu ba sai suka zo ce a ɗaga a ƙara wata ɗaya yana tunanin ko zai samu kuɗi sai zama wanda ake samu na ci da sha ne sai a sake ɗagawa ba su samu ba suka suka ci a basu kudin su shi kuma gashi ya cinye kuɗin ka da a ɗaure su rikin wani irin waɗannan abubuwan gaskiya mu gaya wa junan mu mu gaya wa junan mu gaskiya auren talaka da talaka yana nan kai talaka ne ta talaka ce ka ayo juna ƙarya ayi abin da za a iya amma za a iya daga bayan an ka Allah ka arziki sai kayan ko sai kayan daga baya wani sai ga ana yin auren ya dage ta dage sai kaga sun hada abin nan ku bude kamfani kai da ita wata tana da basira kana da basira sai auren na kasuwanci na sana'a na ibada na kaza sai ku buɗe kamfani kai da ita tana yi daga gida kana yi daga waje ko ku fita ku yi tare noma ba ka je ku yi da matarka ba tana shuka kana nomawa sai kaga Allah ya muku arziki wata ran sai kaga an zo an yi kayan dakin an yi laifin da ba yi ba to da haka ku gaya junan ku gaskiya kaya da takalma a ba marayu daga hajiya hawa hamma adama hajiya hawa hamma adama Allah saka mu alheri mace ɗaya ta musulunta daga tumfure saratu makos tana da shekara sha-takwas, ta dawo sa'adatu makos malama sa'adatu makos muna miki addu'a Allah tabbatar da mu da kiya musulunci akwai wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu akwai masu jaraba Allah ya ba sa'a akwai masu neman aure wasu ke da matsala cikin aure Allah warware musu muna roƙon Allah muna tausali da sunansa masu girma cikin sa matsaukaka Allah ya amsa kowa bukatar sa ta alheri Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya fitintunu na zahiri da na batini na ƙasa da na waje da na gida duk Allah iyaye mana baki daya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ولدي الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد